Da wani zaman dishin ɗin da suka gudanar a cibiyar Orange Niger ne ma'aikatan kamfanin na ƙasar Faransa suka fara wannan yajin aiki na kwanaki biyu. Wanda a cewar su mataki ne da ya biyo bayan lura da yadda shugaban kamfanin mai barin gado ke shirin ficewa daga Nijar ba tare da an tantance yadda makomarsu za ta kasance ba a hannun waɗanda suka sai hannun jarin kamfanin. Madam Maiga Halimatu na daga cikin shugabannin kungiyar ma'aikatan Orange Niger. Yau mu 388 ne ke aiki a CDI. E. In aka ɗauka employer and direct da ake cewa kamar waɗanda ke kama ma Orange dindindin sun kai dubu hamsin employer and direct. Kamfanin da ya sai Orange kin ma wanda mun ka shiga kunnuwa mu cikin gari da mun ka je bisa kan Google muka tattaba muka duba muka gani bata da garanti ta kanta. Mu sai dai e muke sai dai e aiki ne da yau sai in ka zo ƙarshen rai. ko in ka je retret a barka ana muna zancen wani zai ɗauka min mana garantikin aikin shekara biyu kila lokacin da ya zo ya zamna ne shi wannan ya ɗauki kayan shi tahiyan shi ai abin da aka dama da mu daga baya kenan mu ya kokarin da muke yi kan mu yarda orange ta bar garin nan tunda orange muka ba shekara goma sha ɗaya na rayuwar mu. miliyar ko kuma biliyan hamsin da biyu na sefa ne aka kista cewa sun shiga aljihun orange nijar a matsayin ribar shekarar 2018 in ji waɗannan ma'aikata saboda haka suke ganin ya zama dole a ba su kasan da doka ta tanadi domin su. Bisa kan aikin da muka yi na 2018 kuɗin da muka tabbata sun shiga sai kan 2 miliyar. Ciki muka tambaye nawa kenzu fursan ne ha. Sha biyar daga cikin abin da aka yi. Abin da suke so su yi Niger ni na tabbata in Senegal ne ko wani gari cikin nan ga su region ko a maharki ba su mayar ba su ma tunanin shi su ce za su tahiya su bada bai su bar salari cikin wannan situation kenan yau yana cikin aikin gwamnati devoir kin shi ne a kira orange a bincike zancen nan a ba kowa haƙin shi 'yan jarida na cikin gida da waje mun kwankwasa kofar babban daraktan kamfanin na orange nijar don jin matsayinsa a kan korafin na ma'aikata amma aka sanar da mu cewa babu damar a yi magana da mu a halin yanzu Wannan shine karan farko da ma'aikatan Orange Nishar ke jingine aiki tun bayan kafa kamfanin a shekarar 2008 lamarin da a halin yanzu ya fara shafar harkokin masu amfani da layin Orange in ji Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Sobole Nishar. Telefoni selar yau ta shiga rayuwa ta al'umma gaba ɗaya kasuwanci in za a yau ana iya ba da kur na ɗalibi ya ɗauki investing wanda take washington ka yana nan a nan Nijar. wanda yake can etats-unis da wanda yake nan har kuma a musu jarrabawar da in ya kai ya ci suna iya sawo wahalo sabula in kai kira ma ka ji babu kasa kuɗinka ka kenan ai abubuwa ne wanda za su haɗo talaka wanda bai ci bi, ba tun da ka rage kasa kuɗinka mu abin da muke watan a samu hanyar sasantawa wasu 'yan afirka ta tsakiya ne suka yi nasarar sai hannayen jarin kamfanin orange bayan wata tantancewa a tsakanin waɗanda suka nuna ra'ayin sai kamfanin da ke matsayin na biyu mafi girma a sha'anin sadarwa a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.